tun lokacin da matsalolin rashin tsaro suka soma gagarar mahukunta a najeriya al'ummomi da kungiyoyi da ma wasu hukumomi ke ta faɗi tashi wajen marawa gwamnati baya ko da za a samu bakin zaren warware matsalolin da ke mayar da hannu agogo baya ga ci gaban ƙasa da ma jama'ar ta jami'o'i ko bayan bayar da ilimi da tarbiyya da suke yi ga jama'a haka ma suna aiwatar da wasu ayyuka na taimakon al'umma a wasu fannonin rayuwa hakan ne ma jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto ta shirya taron manazarta waƙoƙi cikin harshen hausa don shirya kasidu na ilmantar da jama'a akan sha'anin tsaro wanda ya gudana shekarar bara bisa gamsuwa da kuma duba da yadda ake samun yawaitar fulani cikin ayyukan na ta'addanci isa jami'ar ta soma shiri na haɗa kan fulanin nafiyar afirka don tattaunawa a fahimci juna tsakanin su da sauran al'ummomi kuma da ilmantar da duk mai jan harshen fulatanci akan yadda za a samu zaman lumana. Farfesa Aliyu Muhammad Banza ya maganta a madadin jami'ar akan wannan shirin. A lokacin da akwai tashin hankali wannan ƙasa ƙarni goma sha tara, ai Fulani so kawo kwanciyar hankali. ai Usman dan fode to da wakillansa aka zo aka yi jihadi aka shi da karatu to kenan yanzu kamata tunda fulanin da suka shiga kasar a nemi haɗin kansu an nemi haɗin kansu kansu ya hadu to duk abin da ke cikin ruwa an tura ta ya zai a tunkari abin da ke da matsala a tunkari shiga dangadan babu abin da ya fi bala'i kamar kashe mutum bale a kashe gari bale a kashe ƙauye jami'a ta ga duk wani aikin take ta dakatar da shi sai ta ga ta jawo hankalin ta'addanci mutane sun gane yan uwan juna ne duk wani aiki shi ta tunkara gaba ɗaya don haka duk wani gwamnati sabis yanzu a samu zaman lahiya a arewa najeriya gaba ɗaya kuma za a samu haɗin kai a yi ga abin da ya kamata ya gabata a yi nadama sosai kuma a sake zama yan uwan juna jigo a cikin kabilar fulani a najeriya kuma tsohon shugaban kungiyar mayar ta allah a birnin tarayya abuja muhammadu dodo oroji tuni da ya na'am da wannan tsarin wannan abin da suka yi abu ne wanda ya kamata wanda tun da daɗewa ya kamata a yi irin wannan abubuwan saboda taɓarɓarewar abubuwan da suka faru a musamman arewacin najeriya dama ina cikin jin haushin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar nan tamu to kaga yanzu an bi hanyar da za a gyara kuma insha Allah za mu gyara nan gaba za a ga amfanin wannan abun da aka taso da shi to ko yaya masharhan lamuran tsaro ke kallon wannan yunkurin detective awal baladir mai iya shine shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a jami'ar yusuf mai tama sule da ke garin kano zai yi matukar tasiri saboda dalilin abin da yasa zai tasiri da yawa wasu daga ciki in suna sauraron waka ko kuma suna sauraron wani abu da ya shafi yaran da ake ji sun fi mai da hankali su gudanar da ji shi sosai yadda ya kamata. Sakon zai fi zuwa abin da ake so na farko kenan. Sannan duk abin da yake da yaran su za su ga cewa sun kuma da hankali sannan yaren fulatanci yana da saurin isar da kalmomin da kake so mutum ya isa dama dai yadda matsalar rashin tsaro ke ci gaba da addabar jama'ar Najeriya da ma wasu kasashe a duniya duk wani yunkuri da kan iya tasiri wajen samar da mafita kan iya kasancewa abin maraba ga kowa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya